shin ko ka san shin ko kin san shin ko kun san irin mulkin kama kare yadda ake yi a karamar hukumar rimi ta jihar katsina inda alhaji nuhu abdulkadir kauran katsina hakimin rimi ke jagoranta jaridar demokradiyya ta yi tattaki zuwa yankin domin jin ta bakin waɗanda abin ya shafa ni sunana muhammadu mai nasara ce ni abin da ya kawo na nan wurin ina koke abin da bisa ga abin da aka yi mani a masarautar garinmu yaro na ya je shi ba ma shi ya ɓara ruwan wani abokin shi ne ya ɓara ruwan kan kuskure na zo ta da yan yara ƙanana ƙawayen shi wanda ba su wuce shekara goma sha sun cika mana gida sun kuma zan kai wurin cikin wata gona sai na ga yaran cike da gida na tsaye ce to ya haka a ce wani sa'ali ne suka bara na tsaya na kokoro wa'annan yara ƙanana wancan yan mata wanda suka fa'a suke neman a biya su ruwan su ban ma gan su bar idona na zo police station na yi bayani a ban yan sanda muka je kuma yan sanda aka bi su aka ce a ci uban da ya su muka ruga da kyarni da yan sandan ilin kaura sa kamo yaro aka kai shi police station ni kuma aka ce aka kamo ni aka kawo ni gidan kaura aka je ni na kwana uku gidan shi daga na rada na kwana uku kaura sa aka dauke na kai na police station ni rashin adalcin da aka yi mani an dai ci mutunci na bugu na wulakanci an man shi gidan sarki sunana bello amadu da haɗin baki da mamu ma'aikatar ayyuka wato works department ta limi suna zuwa hilayen da mahaifin mai gwari suna yanka hilayen shaguna suna saida suna raba kuɗin su mun samu labarin wani gidanmu da ke gandu wanda muka ji an je ma'aikatar ayyuka ta je ta yanka hilayen shaguna a wurin da muka je lokal gama muka bincike mun ji an ce an lokal abin nan ma'aikatar ayyuka ta yanka hilaye a gaban gidajen hilayen shaguna sai suka ce duk ah, magana tana gidan kaura mu je gidan hakimi da muka je gidan hakimi muka ce ga abinda lokal gama ta ce mu zo kan wannan magana sai ce eh, su umarni ne gwamnati ke babu kuɗi gwamnati ke son kuɗi ta bada umarni a bidi in aka samu hili a rika saida gwamnati mai girma gwamnati masare ce tuman da ke lokacin ya samu da wannan saboda shi muka yi magana ce mu da masarauta da muka je masarauta ka ce ai an riga an yanka in ma muna so sai dai a sai da mu wasu daga ciki suka ce an sai da mu guda uku dubu hamsin hamsin muka ɗauki dubu ɗari da hamsin muka kai ma gidan hakimin kuma bayan mun ba da wani dubu ɗari da hamsin suka zo suka ba mu wasu takardu babu rasidi muka bi muka bi su ba mu rasidi da ƙarshe wanda suka ba mu hila da suka sai da mu ɗari da hamsin ɗin duka sun je sun sai da ma wasu yanzu gidan mu sun mai da shi cikin lungu